Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Paparoma Francis ya fara wata ziyarar aiki a Hungary inda ya gargaɗi kan yadda tsatsauran kishin ƙasa a turai ke barazana ga nahiyar. Yana mai cewa karɓar bakin haure tare da wasu ƙasashen nahiyar shine cikakkiyar koyarwa ta addinin Kirista. yayin jawabin da ya yi paparoma francis ya nuna bukatar da a maido da nahiyar ta turai bisa turbar da magabata suka ɗabbaka ta bayan yakin duniya na biyu yana mai cewa ya kamata kasashen su rika duba irin hali da bukata da sauran kasashe ke ciki kazalika paparoman ya yi kira da a kawo karshen yakin da rasha ke yi da ukraine bayan wani mummunan hari da hukumomin moscow suka kai a kasar wanda rabon da a ga irinsa tun watanni biyu da suka gabata wannan ziyarar ta kwanaki uku da fafaroma mai shekaru 86 ya kai kasar ta hungary ita ce ta farko tun bayan da aka sallamo shi daga asibiti a watan maris ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin burundi da ta yi wa tsohon firaministan ƙasar alan giyon binyoni adalci a shari'a da yake fuskanta binyoni yana fuskantar tuhuma kan amfani da ofishinsa wajen yi wa doka karantse da kuma yin sako-sako da sha'anin tsaron cikin gida. tun a ranar alhamis aka karanta wa tsohon firayim ministan laifukansa ofishin mai shigar da kara a makon da ya gabata aka kama shi bayan da aka samu rahotanni da ke cewa yana kokarin tserewa kuma ofishin babban mai shigar da kara ya tabbatar da kama bunyoni cikin wata sanarwa da ya fitar shi dai tsohon firayim ministan na zargin gwamnatin ta burundi da yin garkuwa da shi kwamitin gudanarwa na tarayyar turai ya faɗa a ranar juma'a cewa an cimma matsayin da za ta ba da damar shigewa da kayan hatsi da aka ɗauko daga ukraine inda za a ratsa da shi cikin wasu ƙasashen tarayyar turai biyar da suka takunkumin yin hakan a baya bulgaria hungary poland romania da slovakia sun nuna damuwa kan cewa kayan hatsin da aka taho da su daga ukraine an ɗauko su ne takanas don kaiwa wasu ƙasashe amma sun makale a kasuwannin su lamarin da suka ce ya haifar da faɗawa farashin kayan abinci a yankunan su mataimakin majalisar zartarwar kungiyar tarayyar turai valdis domorowski ya wallafa a shafin twitter cewa kungiyar ta tarayyar turai ta cimma matsaya da kasashen biyar don a kawar da damuwar da manoman kasashen suka nuna kayan hatsin dai sun hada da alkama da masara labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Hararen sama da na tankunan yaƙi sun girgiza karatun babban birnin Sudan da kuma birnin Bahari da ke makwabtaka a ranar Juma'a a cewar shaidu. Hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a saba'in da biyu da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da dakarun kasar ta Sudan da abokanan hamayyarsu na RSF suka kaure da faɗa tun a ranar 15 ga watan Afrilu. wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin mai da kasar turbar demokradiyya da kasashen duniya ke goyon baya inda aka tsara za a gudanar da zaɓe wani rikici har ila yau ya farfado da daɗaɗɗen faɗan nan da ƙasar ta fuskanta a yammacin dafur inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata a yankin khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da haƙi ya turnike bahari wani birni da ke kusa da khartoum dakarun kasar ta sudan sun yi ta amfani da jiragen yaƙi a kan mayakan na rsf waɗanda suke ɓoye a cikin unguwannin birnin na khartoum amurka dai na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta kuma ta ce tana ƙoƙarin ganin an ƙara tsawaita wani yarjejeniya a halin da ake ciki miliyoyin 'yan ƙasar ta sudan na fuskantar ƙarin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. to madalla biyo bayan cin zarafin da wasu 'yan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta dss biyo bayan rudani da ya dabe sake zaben gwamna a jihar adamawa wannan faifan bidiyo ya yi ta kai komai a yanar gizo inda ya ji hankalin hukumar tsaro ta dss a matakin kasa baki daya a wata sanarwa da ya aiko mana kakakin hukumar dss na kasa dr peter funyaya ya ce tuni sun kaddamar da bincike don gano gasken abin da ya faru wannan kuma ya sake ji hankalin masana tsaro a najeriya shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant dr kabiru adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali. Wato Mala Hassan abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tayar da hankali wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka daga jami'in hukumar zaɓe da kuma wa'yansu jami'an tsaro kwai karya doka dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida wato sss dalilan da ya sa aka kai mai hari aka yi mahari yanzu ba fili ba amma in za ka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren shi gwamna mai ci wadda ke ƙarshen jam'iyyar ita pdp da kuma jam'iyyar adawar wadda kusan kan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in shi kuma zaɓe a irin da ita cewa ita ci zaɓe. to daga baya mun ga matakin da ita hukumar zaɓe ta ɗauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'in ta ne a jihar ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da zaɓen a ƙarƙashin wannan ne muka ga alamar yadda yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar wato resident electoral commissioner din wanda Shi ne ya yi hanzarin aiwatar da ita takarar apc a matsayin ta ci zaben nan to kaga dukkan wannan ya saba madako sako ah, mai yiwa kila shi wannan jami'i na sss abin da ya shafe shi kenan shi ma irin wannan na zan koma baya a shi resident electoral commissioner din da ya zo ainihin da ita takarar apc din ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi to akwai yanzu jami'ai ma mai yiwa kila har da shi wannan din to fushin da mai jama'a suka yi shi har ya kai ga uh, abin da muka gani a cikin bidiyon amma dai ga abin da nake son nuna ababe da yawa sun faru adamawa wanda ya nuna an saba ma doka daga bangaren jami'an tsaro bangaren wa'yansu daga cikin jami'ai na hukumar zaɓe kamata ya taka sabbin a yi bincike na kudda da a gano me ke faruwa kuma su wani ne shinke da hannu a wannan al'amarin na yadda doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya sa'a ma doka a hukuntar da shi. a kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin najeriya dr hassan gimba ahmad wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa na mai cewar lalle kam wannan abu na da karya gwiwa. na ga bidiyo da suke ta yawo na shi kwamishinan zaɓe da kuma shi wannan da SSD da kuma duk abin da dai aka yi musu to kaga a takaice wannan dai yana da karya gwiwan mutane ko kuma karya lago domin kusan wannan zaben an zo karshen zaben bana kenan ga kuma yadda abin zai kasance kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zabe sun yi ba daidai ba jami'an tsaro sun taimaka yi ba daidai ba wannan na adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba misali kwamishinan zabe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zabe sai muka zo muka gani ya faru kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya ga kuma shi wannan jami'in dss din an ɗauko shi shi ma an ci zarafinsa amma na cewa shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kuɗi yana magana wajen biliyan biyu abun ba daɗi wani lokaci abun kasan nan din mala mai na kaina sai ka ce ko za ka gora ma kawai kamar komai duk da samun kalubalen tsaro yayin zaɓuka ba wani sabon abu bane a najeriya amma irin abin da ya faru a jihar adamawa a cewar dr abubakar umar kare na jami'ar abuja gaskiya abin na da ɗaura kai to kacokan shi wani al'amari yana da ɗaura kai kwarai da gaske saboda ana maganin babban jami'i na tsaro sai ga shi a hannun 'yan daban siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sa'annan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi makudin zaɓe an ce an ba da makudan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi wannan abu yana da ɗaura kai kwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya kone ko kuma gaba daya ya afka cikin mummunan rudani kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an eh, hukumar zaɓe suna so su murda zaɓen jihar adamawa sa'an nan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma yan jihar adamawa kawai ba har lahirin yan najeriya amma babban abin bikin ciki ne ko babban abin hakun ne a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari sa'an nan shi da bakinsa ya rika cewa eh an shirya ma kuɗi an ba da kuɗi da sauransu wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu na su fito su yi wa 'yan najeriya bayani su kuma wanke kansu to amma a gefe guda kuma masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na ganin hakan a matsayin wata izina ga shugabanni wato izina ce ga shugabanni a ƙasan nan kuma duk inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala har da irin wa'annan dabaru na nan da nan fito da magana karyata a samu masu zaƙin baki su faɗa abin da za su faɗa amma kuma a ci gaba da danna gaskiya da adalci wanda shi shine ke jawo irin wa'annan abubuwan to a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba wannan an kalli na mutum ɗaya kenan wanda wataƙila a tsakaninsu suka samu rashin jituwa sannan mutane za su iya shiga ciki su su ma su ɗau matakai a kai to idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci lokaci ne wanda allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci ya ba su shugabanni irin su su kuma su abubuwan da za su yi su yanke wa kansu hukunci to mun fara ganin alamu a najeriya idan shugabanni ba su ɗau matakai na gyara abubuwa ba cewa a tsakanin su ma za su fara samun takaddamar da za su rinka tayar da hankali suna yin wa'annan wato wato abubuwa na tofin alatsi ne ba ya hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba daya wata rana sai ka ga ba hukumomi ba ne suke yakan kansu kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka daukan matakai na marasa daɗi ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna kiri ga ma'aikatan ma'aikacinta nan da maganganun da yake yi wanda tsakaninsu ne watakila ta jawo aka yi haka sai ta izina ta ɗauka cewa abin da ya faru shine rashin adalcin da ake gani yana faruwa ba kawai a wannan zaɓe ba a wasu zaɓuɓɓukan da aka yi a da da kuma wanda aka yi a kwanaki da kuma wanda ƙasar take karɓa ta zauna a kai har a ci gaban ɗora masu mulki a yanda aka ga dama idan wannan al'ada za ta ci gaba to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin 'yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zaɓe da masu tsaron zaɓe Gaza. To shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka don gujewa akwai irin haka nan gaba? Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani. Farkon fari jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne ya rike mutuncinsa da martaban da aikinsa ya bashi. Kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki. Jami'an tsaronmu a nan sun mai da kakinsu ko kuma wannan su ɗin hanyar tozarta wa mutane. Don haka ya zamanto ba a tsoron su domin kiman su ya zube kaga dai shi wannan jami'in tsaro na yola adamawa yanda aka titsiya shi aka bayan yi mishi dan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shi ne kamata yi wa mara gaskiya amma sai aka mai da shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutum ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci a zalimi wanda zai amfani da sana'ar sai cuce shi to don haka nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martabansa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a ɗaya eh, kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani ɓannace-ɓannace da ta'annaci da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba hukunta masu laifi shi yasa za ka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce da yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba hukunta mutum wai in shi babba ne wanda kuma a wasu a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya taka doka na farko jami'in tsaro ya san amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su rungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi Dr. Hassan Gimba Ahmed. Domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya, kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min bacin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su kara cewa komai akan wannan batu ba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka solomon abo shine wanda ya daidaita mana sauti hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraren mu barkanmu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyon da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radiyoniya FM birnin Kwani Jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin na dabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta tsarnawa a cikin gundumar birnin Kwani yi inda muka sadu da mai garin na dabar da ya bamu tarihin garin amma ya suma da gabatar da kai na yi. Iliya Hakimi na yi ta nan gaba da tsanna na dabar ta nan gaba da tsanna. Iliya Hakimi za ka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin na dabar. Tarihin garin na dabar ainihi ne da nan kwanne ta tashi kuma zaro ma na ruka sani babban babban zarumi na an kai nan na dabar duniya neman man dabka lokacin da ya yi yaƙi ya soke wannan mashi shi a nan gaba da gari to wannan mashi ga can da har ma lokacin madan wa mu ta mashi duk sai haske garin ga amma can kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga yayi wani towa har kamu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi har a sha ta murna haka mai ashe bai kamu mai ba shi Alhaji Hassan wa ya wada mana shi lalle Alhaji Hassan har karukun mashin yayi dan mashin duk jima'a jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga amma in ya ita ba gani ne amma sai a ce ma diba haske ne ce amma Allah bai nuna gani ba gani ne mashi lalle mashin lalle duk jima'a Allah ya da sai ya hita shine abun hikima wanda duk ko ina aka gewaya babu shi sai nan na dabar kenan lalle nan na dabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gwada ma zuwa mangarba za ta zuwa sai ya hita kuma duk sai haske garin kace tarki kuma abubuwa ne na na abin yaki ga can ka gani ne abin bakan nan nashi sai shi kwana shi sai shi kuma shi kasa amma shi Allah ya sa haka mu ne yayi da suka da mu don shi Allah ya sa kwa da yana nan garin damu na inda diki diki diki na anan misali yana kai kamar shekaru dawa da kawa. to abin gari ya dade amma sai dai a keta kawo ga keta suka yi in bai ya ka shekara da biyar ba da kawa. don tudun can daga garin birni na annan an gaci wace ana birnin ya tashi ya koma kwanni zaru ma sun koma su kwanni da wayi ka wada mana kakannin ne an yi kamar misali hakimi nawa kenan to an yi mai amma dai kawai da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shidda mun ka sani hanni amma can can dai da an yi hakimai wanda ba san da su gaskiya amma dai wanda mun ka sani shidda mun ka sani duka jarumai na duka jarumai na don na dai nan ga dai in dai abin da za ka yi yanzu an ce ma damana ta kama za ka ce ma gabar da gari a kiɗi na yi na noma mm, za ka ce a kiɗi wurin nan sai ka ce ma mutanen ƙarsu a ci a kiɗi amma nan na ƙasa na ma numashi nan kai ta a kiɗi nan ƙasa na inda take ai nan duk yan sarakuna na kwanne wanda yanzu haka ana samu haka o yanzu ko ɗan lokaci ya yi za ka ce wannan kiɗi ƙasa ɗan lokacin da ya yi za ka ce wannan kiɗi lalle banta musamman wannan al'aban al'ajabi na cikin nadabar akwai wani abu wanda duk inda aka ta ɗaya aka gewaya duk garuruwan ga ba a samu sai na daban. To yanzu kuma akwai akwai wani icen kuka ya can ko kawo mutanen kauye ka zakkwana su a dauli kuka ta kuka kuka kuka gando aka ce mata wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta awo duk wani doke doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo ha sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai har mutanen zandar maradi zandar ma su a zakwana duka su a zakwana a yan kokowa gamayya mayya su a zuwa nan su a dauli in lokacin kokowa yi na inda icen nan wata aljana ta a wurin ko ne to wannan wanda ka zo su suka sani eh amma mu ni hannu hasha shara ne na ka wadda can kwanne a ca mu zo mu sha in yanzu in share shi tun da ma wata ko ta taron ta hito sai ka shiga gogo a ruwa ba ka shi kiyawa ita ya ta duk ta ma sashe wuri shi da in ka an kawo ruwa ka shiga ciki ba ka shi kiyawa in an kai ruwan sama in ta jice wuri ma ya ka shiga karkashi ba a ganin ka ita ita ya kuma miyar ta ba ta higuwa ba ta higuwa da ka yi kai miyar ta ga ita gangashi ka gashin kai miya ta zama eh miya ta zama ta ba ba da har ma mutum bai yi ta shi shi miya in kai yi miya ka yi miya da gashin kai eh gashin kai eh gashin kai na ba ta yi wa mutanen da sun kace da har ma kai dole ma an ka bari ma an ka zo ka yi go a ta sai ka dubo miya kuka in kai yi an ka ce sai in kai miya sai ka ta koma gashi Ka ji abin da ta yi. kuma banda wannan ta yi akwai ta yi can gaba ita ko bigata nan nan zauro ma sun kai zama Da cikin na da barna a wuta nan gaba da su kwarikin na hannun dukkan na sun zaka nan wurin tarihi birni na bigata nan ranar da akwai ya kilo uku sai hari wata biga can karkara can wani kaka mu mahaki na in yi shiga na sai a gaya ta can karkara lalle biga na na an ce zaruma sun kai hakon kowa birni don birgin birni na nan an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu hari sun ka to sai su sai su yi su can. wani matsaloli wannan ganin ke fama da shi kenan tun ka washe zo ke yanzu. ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu dai yanzu na je mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin eh, tanja to lokacin da mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin da mun ka samu yan lakwal yanzu kuma ma son abinda da ya matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ba ma ruwa ruwa rijiya na gari mu yanzu ma ka ga mata in sai mun te can mun yi mataki wa ma mu sa injin a sa ruwa ma ba ba mata ruwa ba ruwa wa da mu la shi da zai da matsalolin mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga nan ba mu da ruwa ka san ko da na kwarai ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsabtacci in ka gama shayarwa tsabtacci mun zo mun so na faya wata game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da ke fama da ita mun tuntubi magajin garin tsana tattaunawa domin shin irin matakin da suka ɗauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar. Sunana Sahabi Adamu ne markin Komini Rural ta Tsarnawa. Eh, abin da zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na dabar mu a matsayin mu na meri mun ɗauki niyya za mu yi musu yasan rijiya da agare su don da ba su da rijiya suna da rijiya kuma bayan haka nan za mu bi sau da kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shuni mu samu miniya a kenan ciyar da shato don yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shuni proje ne wanda Allah ya da su a su biya mana wannan bukata kamar akwai wani sabon proje pizan 2 duka mun yi dosiye kala-kala ba ko milikin tsana duk komin na da bakin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki. Ni kuke jira gare su domin su kara haƙura a zuwa gaba kanin a samu eh, Iran da muka gare su su ci gaba da hankuri tun da ba abu ne ba na gaugawa. Ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga ɗoriya ba kamar rijiya ba wanda wani ɗan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya ƙara ruwa. Tun da shi an ka samu famfo kaga shi jima yake yi. Kuma wannan zai biyo duk kuma ƙauyuka na ke waɗanda ke da wannan matsala kenan. Eh duk zai biyo ƙauyuka tun da ga proje da muka ce maka de proje na wanda a karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dosiye duk gari gari mun yi gungun garuruwa wanda a yi musu multi village kamar gungun tungan makoki da su mozage da sauransu gungun bade su alela gidan sa'adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda ni Musa Zuka na radio ni a FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba da kyan ban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ba baya sha. matar ka ba ta sha ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau. Ta kalla lalba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, tokar ku sha kwaya. Tokar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara, kwaya ku ba. tun da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya da kyau. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. Matar ka ba ta sha, yayan ka ba ya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau. Takan ba nan dai. kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar shade. Kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara tokar ku sha kwaya. Tokar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu baya sha tokar a sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya da yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina wallahi ba ta da kyau haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.